Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ci gaba da karatun madariju salikin bayan manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Samu makara saboda eh, traffic. Mun muna fata asanar cewa gobe insha Allah karatu za a yi da safe karfe takwas saboda akwai tafiya a gabanmu amma da yardar Allah daga jibi za a koma lokacin da aka saba yi karfe hudu da kwata. bismillah har yanzu muna cikin bayani akan ibadar awas mun yi ibada ta gani ta ji ta ɗanɗanawa ah, ina zaton wani guda uku muka yi sauraka yanzu muna cikin ah, ubudiyatu ah, ya ce wa amma ta'alluqu al-ubudiyat al-khams sham ratayar wa'annan ubudiyya guda biyar na wajibi mandubi makruhi haram da mubah da hasa ta sansanawa da hanci كيف الشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين wal والحرام Sansanawa uh, wacce take wajibi dukkanin shinshina wadda ta hanyar ta za a rarrabe tsakanin abin da yake halal da abin da yake haram kashamin ladhi yu'lamu bihi hadal ainu hal huwa khabithun aw tayyib kamar sansana wadda za a ga wani abu da yake gaba yake gabanka ko wannan abun jaddada ne mai kyau ne ko lalatacce saboda ubangiji ya haramta abin da dukkan da yake habis kuma ya halatta duk abin da yake bayyibat haka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi yana cewa ya amurkum bil ma'rufi wa yanhaakum 'anil munkari wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaykum al-khaba'ith ويضع عنكم إسركم والأذى التي كانت عليكم saboda haka ah, ah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari wa yuhillu lahum al-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa an anhum israhum wal aghalati kanat 'alayhim so um, idan idan ta hanci za a gane sai ya zama wajibi a san sana'ar rarrabe wa hal huwa sammun qatilun aw la mudarrata fihi ko kuma abu an gan shi ba a sani ba wannan sanmu ne ma mai cutarwa wani abu ne mara cutarwa dole sai da sansanawa za a yi to wannan sansanawa ta zama wajiba ayu mai yuzu biki baina ma yamliku a biki wala yamlikuhu ko ya rarrabe tsakanin abin da ya mallaki amfana da shi abin da bai mallaka ba wa min hada shammu المقوم ورب الخبرة عند الحكم في في التقويم والعيب ونحو ذلك kuma daga cikin irin wannan Uh, sansanawa ta wajibi wato sansanawar wanda yake shine yake da sani a cikin abu wanda ta hanyar sansanawa zai iya rarrabewa uh, ya hukunce wato kimar abu ta hanyar sansanawa kamar turare wani turaren uh, wanda yake kima turare shi san kanshin sai canta wannan ga kudinsa ga darajarsa daga sansanawa ya zama wajibi saboda a kauda wannan cuta Uh, abu duk abin da za a saya a sai shafin kimarsa wa amma shamul haram sansanawa ta haram فالتعمد لشم الطيب لشم الطيب في الإحرام mutum da ganganci ya nemi sansana turare na cikin harami yana cikin harami uh, yana aikin hajji ko umra ya sa harami da ganganci ya tafi ya sansana turare wani haram ne wa shammi tibil maqsubi wal masruq koma a tsaya ana sansana turaren da aka san kwato shi aka yi eh, ko eh, da karfi ko satarsa aka yi wata amur shamit tibi minan nisa'il ajnabiyat ko eh, da gangan a nemi sansana turaren jin ƙanshin turaren mace ajnabiya kuma da aka yi magana jiya ba kawai iska ta ɗauko ƙanshin ba a da gangan mutum ya je na son ya sansana ya ji wa irin tarihi ta sa ta. al-iftitan eh, bima wara'ahu saboda jin tsoro da kaucewa eh, fitina da abin da zai biyo bayan wannan sassa na turara wa amma shamul mustahab eh, shi kuwa sansana wacce take mustahabbi ce fashammu ma yu'inuka ala ta'atin lahi sansana abin da zai taimaka maka akan ta'ar Allah subhanahu wata'ala wa yuqawil hawas ya karfafa maka hassan ka na ji ko na gani Uh, uh, wa yabsutu nafsa lil ilmi wal amal ya shimfida rai ya buɗe dashi ya sauƙaƙe shi saboda ɗaukar ilimi da aiki wa min hadha hadiyatu tibi war rihan a cikin wannan akwai hadiya da za a ba mutum caccirare ko rihani idza uhdiyat laka idan an baka wato ka karba ka sa shi wannan yana da yana daɗi fa fi sahih muslim a cikin sahih muslim radiyallahu um, radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, yana yana cewa man urida alaihi rihanun eh, fala yarudduhu wanda aka bujirowa da rihan aka bashi kyauta eh, kada ya mayar da shi fa innahu tayyibur rihi khafiful mahmal saboda shi yana da ƙanshin a wajen shaƙa kuma ba shi da nauyi a wajen ɗauka. Wal makruh Ah, wanda oh, oh, misali da ya bayar na shan makro ya ce ka shan tibin ah, zalaba wa ashabi shubuhat wani abu dalik yake cewa sansana ah, jin ƙanshin turaren azzalumai ko ma'abota shubuha da wani wancananka wal mubah mubahi mala man afihi min Allah wala tab'a wala tab'a wala fihi maslahatun diniya shine wanda babu hani daga wajen Allah subhanahu ta'ala ko wani laifi da ya biyo shi kuma babu wata maslaha ta addini a ciki to wayannan guda biyar uh, an yi maganar su an yi maganar uh, uh, a mun yi another ko mun yi azauku mun yi ashammu to eh, eh, sai eh, sai na biyar wa ma ta'alluqu hadhihi al-khams bi hassati lams shine abin da ya shafi shafa shi kuma hasa ta shafa ta taba abu ya ya wa'annan ubudiyat guda biyar suke rataya da taba abu fallamsul wajibu kalamsu zaujati hina yajibu jima'uha kamar taɓa mace lokacin da jima'i da yake zama wajibi. Eh, wal amatil wajibi i'fafuha da baiwa kwarkwara wacce take wajibi a kacan ta. Eh, wannan duk da an daina kwarakwarai an yi wani abun ada. Wato mutane su ajiye bayi mata kwarakwarai sai su ajiye su su bar su shekara ɗaya shekara biyu shekara ku ba ruwansu da su. Ito eh, wannan eh, an bar wannan wajibin saboda wajibi ne duk da an ce kwarakwarai ba a raba musu kwana amma suna da haƙƙi na cewa ɗan adam ne ɗan adam ce tana da ciki tana da eh, dole a je a biya mata bukata da saboda a kacange ta daga daga fita waje saka wannan wajibi ne barin wannan kuma zunubi ne wal haram shi cabawa um, na haram lamsu ma la hillu min al ajnabiyyat kamar caba abin bai halatta ba uh, ga mutum na uh, ajnabiya wal mustahab um, caba kuma wacce take mustahabbi idan kana fihi gaddu basarihi idan uh, saduwa da iyali a cikinsa akwai um, wato toshe ije toshe gani yadda mutum ba zai gane gane yana hangen wani wuri ba wa kaffu nafsi yana hamdan tsare kansa daga haram wa ifafu ahlihi da kuma kacange iyalan nasa su kuma daga ƙecere haddin Allah wal makruh lamsu wanda yake makruhi lamsu zaujati fil ihram lil ladha shafa taba mata mace ta matarsa yana cikin ihram saboda jin daɗi wa kadhalika fil i'tikaf ko yana cikin i'tikafi duk haramun ne wa fi siyami idza lam ko cikin azumi idan bai amince wa kansa ba eh, lokacin wunin azumi wa min hadha daga cikin wannan lamsu badanil mayyiti li gairi gasilihi taba jikin mamaci ga wanda ba shi ne yake masa wanka ba daga sanda mutum ya mutu in ba wanda yake masa wanka ba kada a taɓa jikinsa li'anna badanahu qad sara bi manzilati auratil hayy takriman lahu saboda gawa daga sanda aka ce uh, mutum ya mutu ko namiji ne ko mace to jikinsa ya zama kamar al'aura ta rayayyen mutum saboda girmamawa da karramawa wali hadha yustahabbu satruhu anil uyuni shi yasa yake da kyau a sitirce gawar jikinta daga idanu ba ma a ganin jikin eh, wata siluhu fi kamisi fi kamisin fi ahadil kaulaini kuma in za a masa wanka ma a ɗaya daga cikin eh, magana biyu na fuka ha'u in za a masa wanka a masa wanka a cikin riga su kansu masu wankan in za su iya su kare kada su kalli eh, jikinsa ko a masa wanka a cikin riga wallamsu fahidar rajuli idan kunna huwa aura haka kuma taɓa cinyar namiji a wajen malaman da suka ce cinyar namiji al'aura ce taɓa taba ce ya zama taɓa al'aura uh, wal mubah uh, lamsu ko na mubah malam ya kun fihi mafsadatun wala maslahatun jiniya wanda babu mafsada ko maslaha a cikinsa ta addini Ta waɗannan su ne uh, martabobi guda biyar a kan hawas guda biyar suka taru suka zama martaba guda 25 kan ji da gani da sansanawa da tabawa da ɗanɗanawa kowanne a cikinsu akwai haramun akwai uh, uh, makruhi akwai mubah akwai mandub akwai wajib to malam bai tsaya nan ba bayan wannan 25 din sai da ya ƙara kawo wasu kuma <laughs> da an kawo biyar akan zuciya an kawo biyar akan harshe ko mm. an kawo ashirin da biyar a nan an tafi talatin da biyar mm. so sai ya zo ya karo eh, ya ce hadihil maratib wa'annan da martabon abin da yake nunawa shine a cikin dukkanin abin da mutane suke yi su dinga tunowa akwai abin da yake na ibada wani saman dauke shi ba ibada ba kamar eh, wancan eh, abin da in an ce tabawa ta wajibi ko abin da ya kamata a ci na wajibi ko abin da ya kamata duk wannan cin abinci idan kamar yadda ya magana idan ba a ci ba zai kai ga mutuwa to cin abinci nan ibada ne wajibi ne kuma rashin cin abincin sabo ne kuma idan mutum ya mutu bai ci abincin ba ya mutu akan sabo akan wanda ya kashe kansa kamar yadda imam Ahmad ce ko da mushe ne a gabansa ya ƙi ya ci saboda idan ya mutu wuta zai shiga to eh, sai ya ci gaba da kawo abubuwa yake cewa eh, wa hadhihi al-maratib aidan eh, mutarattabatun ala al-batsh bil yadi wa'annan martabobin dai wajibi mandubi mubah makruh haram har wa yau akwai su a cikin damƙa da hannu damƙa da hannu wal mashi bin rijli da tafiya da ƙafa wa eh, amsa la tafa eh, da misalan su da yawa wanda ba su buya ba yace fatakassubul maktu lin nafaqati ala nafsi wa ahlihi wa iyalihi wajib neman arziki neman arziki mutum ya nemi sana'a ya nemi abin da zai samu arziki wanda zai ciyar da kansa da iyalinsa wajibi ne duk mutumin da ya ajiye mata ya ajiye 'ya'ya bai tashi ya nemi kuɗi ba yana cikin zunubi a cikin sabawa Allah wajibi ne ba ba ba ba mandubi bane ba mubahi bane wajibi ne mutum ya tashi ya nemi abin da zai ciyar da kansa ya ciyar da iyalinsa wanda kaga mutanenmu da yawa suna zaune sun ɗauka ah, ba wajibinsu ba ne to laifi mutum yake wa Allah subhanahu wata'ala saboda ubangiji daga sanda ka auri mace aure ibada ne kuma ka ɗaukar wa kanka cewa kai ne mai nafaka to rashin tashi ka nema abin da za ka ciyar da ita laifi kake wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma tashi ka je ka nema ibada ne lada kake samu mun ce shi ne ma'anar wajibi idan ka aikata shi kana da lada in baka aikata shi ba akwai zunubi so ya yace neman abin da za ka ciyar da kanka da iyalanka wajibi ne wa fi wujubihi li qada'i daynihi khilaf malamai sun saba A kan wajibi ne mutum tashi ya nemi eh, arziki dan ya biya bashi wajibi ne ko kuma dubi ne eh, fasahi ce ingantaccen magana wujubuhu bitamakkunhi min adda daynihi ce ingantaccen magana shine idan da bashi a kanka to ka tashi ka je ka nemi abin da za ka biya bashi da shi wajibi ne ka yana cikin ibada in ana bin ka bashi ka je ka nemo yadda za ka samu kuɗin da za ka biya eh, wannan sana'ar ta zama wajiba eh, wala ya ji li ikhrajin zaka amma ba a wajabta wa mutum ya je ya nemi arziki don ya fitar da zakka ba idan Allah ya baka arziki ya kai nisabi ka fitar da zakka amma ba wajibi ba ne kowa ya ce bari ya tashi ya je ya nemi kuɗi don ya fitar da zakka wannan ba, ba, ba, ba, wajibi ba ne mandubi ne eh, yana da kyau mutum yana yi yana so amma idan mutum bai nema ba don fitar da zakka bai laifi ba ya ce um, wa fi wujubihi li adda'i faridatil hajji nazar to um, hajji fa mutum zai je ya nemi arziki ya je ya yi sannan a nema arziki don ya samu ya yi farillar hajji ya ce akwai duba a nan mai yasa ya ce eh, al'aqwa fi jalil wujubuhu li a fil istita'ati wa tamakkunihi dalika min ada'in nusuk wato maganar tafi karfi kan hujja amma ba ta ce mashuriya ba wacce ta fi ƙarfi kan hujja ita ce cewar wajibi ne idan mutum yana ganin zai iya yin aiki zai iya yin sana'a ya samu kuɗi wanda da kuɗin nan zai aikin hajji to um, eh, magana tafi ƙarfi a shi ne wajibi ne ya wannan aikin saboda aikin ya shiga ƙarƙashin istita'a cewa aka yi wa hajjul baiti liman istita'a ilaihi sabila hajjatar ɗaki ga wanda hanya eh, da wanda zai iya zai isa hanya to wanda ke sama hanya zaka aikin da zaka samu ka samu kuɗin aikin haji yana cikin iska. zaka ba zaka ki ba zaka yi ce wannan akan dalili wannan shine karfi eh, amma mashhur adamu wujubihi amma wanda da shahara wajen malamai shine ba wajibi ba kamar zakka saboda haka neman sana'a mutum ya zauna um, ba shi da sana'a eh, yana zama laifi idan ya bar waɗannan abubuwan wajibi ne a nemi sana'a don ciyar da kai da iyali eh, a kan ƙaunin malamai wajibi ne idan mutum yana da hanyar neman sana'a don ya aikin hajji ya je ya yi kuma wajibi ne ya je ya nemi sana'a don ya biya bashi shi ma kan ƙaunin wasu daga cikin malamai amma ba lallai ba ne ya nemi sana'a don ya fitar da zakka ba wajibi bane wannan mandubi ne Wannan min al wajib shi ita ko danka wacce take wajiba da hannu i'anatul muttar taimakawa wanda ke cikin bukata wanda yake cikin eh, tsananin bukata a taimaka masa wajibi ne eh, ka ga mutum zai faɗi ka rike shi wajibi ne mutum zai yaro zai shiga eh, hanyar mota wajibi ne ba za dole ne ka ga yaro zai ƙetare titi mota za ta taka shi ba danka ba kuma kana da hali ka kirke shi ka saba wa Allah wajibi ne saka akwai duk ana zancen duk iyaka na abudu ne fa wanda ya ce na abudu duk wannan yana cikin ma'anar iyaka na abudu ah, muna ganin su haka kamar abubuwa ne na yau da gobe ah, waramil jimar haka jifan shaidan da ake yi ah, aikin haji wajibi ne da hannunka ka tsinci tsakuwa ka jefa um bashiratul wudu wa tayammum haka mubashara ta awwala da taimama wannan duk wajibi ne mutum ba zai iya dole ne hannun da Allah ya baka ya wajabta masa alwala ya wajabta masa taimama dole ne ba za ka ki ba in ba kai ba ka yi laifi wal haram wanda yake haram ka katil nafsin lati haram Allah kamar kisan rai wacce Allah ya haramta a kashe wani abin malin masu da kwacen dukiya kan takaggiya dukiyar da ba taka ba ko dukiyar marayu ko dukiyar mutane don zalunci ka ɗauka kwace wannan ah, gashi nan kullum ah, abin da muke gani a ƙasashenmu ah, mutane in an zo kallo yara su zo da waya a hannun mace tana waya kawai a kwace waya a ɗauki jakarta a fuske a tafi da ita duk wannan yana cikin albatushul haram amfani da hannu a kan abin da yake saban Allah Allah ya haramta a yi malla ya man la yahillu darbuhu da dukan wanda bai halatta a dake shi ba wani hawi dalika da abin da ya kama da wannan wa ka anwa'il la'abil muharram bin nasi kan narji aw ma huwa ashaddu tahriman minhu inda ahli al-madinati ka shatran ka shatranci to ko yin nau'e-nau'e na wasanni wayanda aka haramta da nassi kamar nard nard shi ake cewa backgammon duk wasan da ake da dice irin kamar ludo yake amma ana ana backgammon akan tebur ah, aw ma huwa ashaddu tahriman minhu inda ahli al-madinati ka shatranj ah, ko wanda ya fi shi tsananin haramci a wajen um, al-madina madina mazhaban maliku kamar chess wasan chess to anan uh, akwai magana da yawa akan wani akwai malaman da suka ce uh, wasannin nan idan sun ɗauke maka hankali daga zikirin Allah da aikin ibada haramun ne idan ba su ɗauke ba makaruhi ne eh, imam shafi'i yana da ra'ayin cewa makaruhi ne amma yawancin a'imma sun tsaya akan haramcinsu eh, saboda wannan hadisi kuma ana istidlali da ishara ta aya fadar ubangiji subhanahu ta'ala innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal azlam wal asam ko innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu to say kuma yace innamal shaytanu an yulqiya bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir to hikimar hana waɗannan abubuwa Khamru da maisir eh, cewa shaidan yana nema ya jefa tsiyayya da fushi a tsakanin mutane to yawancin wasannin nan malamai suka ce idan an yi sai an kare da fara an zo wani an kasa shi wani an yi kaza ko da babu caci a ciki to waɗansu eh, malamai suka amfani da wannan eh, ishara suka hada da wa'annan hadisai suka haramta amma Imam Shafi'i ya ce makaruhi ne kuma ya nuna cewa an samu daga cikin sahaba daga cikin tabi'ai da kuma magabata da yawa waɗanda sun yi waɗannan wasannin saboda haka ya ɗauke shi akan makaruhi ne ba haramun ba amma idan zai kai ga raba mutum da sallah ko zikirin Allah ko eh, eh, tuna Ubangiji ya zama haram wannan shine abin da Imam Nawawi ya rawaito daga wajen Imam Shafi'i to uh, wannan hawi uh, uh, aw mithlihi inda fuka hadith ka Ahmad wa gari ko kuma wanda yake daidai da da nar a wajen fuqahul hadith kamar Imam Ahmad da waninsa na dunahu inda batin ko kuma cewa chess wacce ake gani bata kai dice ba a wajen wasu daga cikin malamai ma'ana dai duka haramun ne a wajen shi ibn kayyam wani hawa kitabatin bida wal eh, bida mukhalafati lis sunna tasnifan wa nushan ko mutum ya rubuta littafi yana kira izuwa bidiyoyi da suka saba wa sunna ko kuma ya dinga kwafar su ma eh, ko shi ya rubuta ko ya kwafa eh, illa makarunan bi raddiha wa naqdiha sai dai idan ya rubuta ya karna da wato warware ta yana gyara ko kuma ba da raji waki ta bace zo ko rubutu a rubutun abin da yake na ƙarya ko na zalunci wal hukumar ja'ir ko kuma hukunci wanda yake na zalunci a rubuta duk wannan haramun ne wal qadhaf wata bin nisa'il a janib ko ƙazafi duk wannan kullum muna gani a social media ko wannan eh, kowa ya ga dama sai ya hau facebook ya hau eh, instagram ya rubuta abin da ya ga dama akan mutum ya yi kasafi ya yi zagi ya yi abin da shi nan duk eh, mutum yana wurare kansa duk wanda ya yi imani da iyaka na abudu ba zai yi ba wannan hannun wannan hannun da Allah ya baka kai amfani da shi ka rubuta kasafi da shi da kai amfani da bakinka kai kazafi daya kuma kamar yadda muka taɓa bayani shi wannan eh, social media idan ka je kai kasafi a wajen mutum ɗaya in ka je ka faɗa mutum goma ya fi illa hmm. balle yanzu ka je ka rubuta akan facebook wani ya ce like wani ya ce like duk sanda aka ce like ɗin nan wannan kasafin ya je kunnen mutum dubu na kana cewa kana da followers dubu kaza dubu goma sha biyar dubu talatin to gwargwadon zunubin da ka ɗauka. Gwargwadon mutanen da suka karanta wannan kasafin da ka yi ka ƙirƙira gwargwadon zunubin da ka ɗauka. Saka mutane suna ganin suna da followers za su ɓata wa mutane suna za su yi kazafi za su yi ƙarya. To wannan hannun da aka baka an ce kada ka rubuta kazafi da shi wannan mana zancen rubutu ne fa da biro mm. <laughs> ko balle yanzu kawai akan waya za ka ɗauka sai ka ji an ce mutum dubu ɗari sun gani kafin gobe mm. kuma duk ƙarya to wannan dubu ɗarin da dukkaninsu da ka je sai Allah ya tambaye ka mm. saboda haka a duba Eh, yana cewa wacce bibi bin nisa'il ajanib irin rubuta wasiƙa ga mace ajnabiya ba aurenta za ka ba kuma rubuta mata wasiƙu eh, na flirtation ce duk haramun ne baki ta bace ma fihi mudarratun alal muslimina fi dinihim aw dunyahum ko mutum ya rubuta abinda a cikinsa akwai madara akwai cutarwa ga musulmi eh, a cikin addininsu ko a duniyarsu da yawa mutane za su yi rubutu eh, ko eh, article ne ko eh, littafi ne ko menene za su yi rubutun da zai cutar da musulmi ko kuma akwai cutarwa ga musulmi a cikin addininsu ko a cikin rayuwarsu ta duniya wannan shi ma haramun ne wala siya ma in ka saba alaihi malam balle idan biyan su akai a biya mutum ya rubutu da zai cutar da addinin musulunci ko ya cutar da musulmi ko ya a cikin rayuwarsu ta duniya ko a cikin addininsu saboda Allah ya ce fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun kaga eh, an tsine musu akan abin da suka rubuta kuma an tsine musu akan abin da suka je aka biya su saboda wannan abin da suka rubuta eh, وكذلك كتاب كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدا مخطئا haka mufti ya rubuta fatwa wacce ta wa hukuncin Allah da manzansa shi ma haramun ne sai dai idan muftin nan ijtihadi yayi ya kuskure a cikin ijtihadi fal ithmu mawdu'un anhu wannan laifi Allah ya ɗauke masa saboda ijtihadi yayi ya kuskure manzon Allah ya ce idan mutum ya ijtihadi idan ya daidai yana da lada biyu idan ya kuskure yana da lada ɗaya amal makro wannan duk haramun ne kuma a gaskiya ga waɗanda suke son su shigar da kansu cikin iyaka ahlu iyaka na abudu ya kamata mu duba duniya na da muke ciki abubuwan da muke yi za mu ga cewa muna da nisa daga iyaka na abu musamman social media din nan musamman social media din nan Allah Allah Allah ya tsare eh, duk eh, kaga yanzu ake tunanci wani fake news da dokoki gashi wannan zancen shekara ɗari bakwai ake zancen wannan wannan littafin ana zancen shekara ɗari bakwai an riga an magana akan waɗannan abubuwan ba yanzu aka fara sai yanzu ya ce wai America ta ce fake news gashi nan musulunci ya hana mu idan mutum ya fahimci musulunci amma ana jira sai an yi doka sai ka saba kafin mutum ya saba wa dokar kasa ko da doka ko ba doka mutum yana saba wa ubangijinsa ta'ala amal makruh abin da yake kuma ah, makruhi ah, fakal abasi wal la'bi wal la'bi bi haram kamar wasa wanda ba haramun bane wasan da ba haramun bane wa ma la fa'idata fihi eh, fi kitabati fi kitabatihi wala manfa'ata fi dunya wal ko rubucin abin da babu wata fa'ida ko amfani a rubuta shi a duniya ko lahira wannan makruhi ne eh, wal mustahab shi kuma abin da ake so mutum ya yi da hannunsa wanda in ya aikata yana da lada eh, kitabatu kullum ma fihi manfa'atun fi duk rubuta dukkanin abin da yake da amfani a cikin addini a maslahatun lil muslim ko kuma maslaha ga musulmi wannan aikin lada ne in mutum ya rubuta zai samu lada ko ilmantar da su ko fahimtar da su ko bayanin addini ko wani abu ko koya musu wata hanyar da za su amfana da kansu wal ihsanu bi yadihi bi an yu'ina sani'an ko kuma ihsani da hannu shi ma uh, mustahabbi ne kamar ka taimaki mutumin da uh, uh, uh, yake yin sana'a ka taimaka masa akan sana'a eh, na manufacture ko ko craft na abu au yasna'a li akhraq ko kuma ya gyara abin da yake ya kare a gyara shi wani isa ne da hannunka abu ya kare ka gyara aikin aikin aikin lada ne au yufriga Eh, min jalbihi fi jalbin eh, mustaqi ko kuma eh, ka ɗebo ruwa wani yana son a shayar da shi ka ɗebo daga ruwanka ka zuba a ruwansa wannan ɗiban da ka yi shi ma mustahabbi ne aikin lada ne au yahmila lahu ala dabbati ko mutum ya ɗauki ya zo da kaya dako zai je ɗora akan dabbarsa ka taimake shi ka ɗauka masa shi ma mustahabbi ne ce maka masa ayum siku ha hatta yahmid alaiha kai zai ma hau doki ka rike masa ragamar dokin ya samu ya hau shi kansa aikin lada ne mustahabbi ne saka akwai abubuwa da dama da yawa da Allah ya bamu ya bamu hannu ya bamu kafa ya bamu iko wanda ayyuka ne na lada idan mun san idan muka fahimci cewa wannan aikin ibada ne kullun cikin lada muke kullun cikin lada muke wannan mutum eh, zai faɗi ko wani abu mutum ya faɗi ka ya ka ɗauka masa da niyyar ibada lada ne zai hau doki ka rike masa linzamin ibada duk dukkanin ah, wato gabun da Allah ya bamu ya bamu za mu iya ibada da su kullum a cikin ibada ake niyya ita take bambanci tsakanin ada da ibada idan mutum ya yi da niyyar yi saboda Allah to kana yi kullum lada kake samu Eh, eh, yake cewa au ya awinu eh, au ya awinuhu bi yadihi fi ma yahtaju ilayhi aw nahu dalika ko kuma ya ce taimaka masa da hannunsa a ci abu da yake bukata ko wani abu mai kama da wannan wa min hu lamsu rukni bi yadihi fi tawafi haka a cikin musahabbi shafar rukuni da hannu ko hajjira so idan ana tawafi wa fi taqbidiha ba'da lamsi qawlani amma akwai maganganu na malamai biyu akan musahabi ne ko musahabi ba a sumbanci rukuni bayan an an taba an taba an taba wal mubahu ma la mudarrata fihi wa la thawab mubahi ba wanda babu cutarwa babu kuma lada a cikinsa wa ammal mashir wajib to tafiya da kafafa ita kuma tafiya ta wajiba falmashu ilar juma'ati wal jama'ati fi as-sahih qawlaini tafiya izuwa sallar juma'a da sallar jama'a a cikin mafi ingancin uh, uh, magana cikin magana guda biyu uh, libid ati wa ishirin dalilan ya ce akwai dalili wajen ishirin da wani abu mazkuratan figari hadal hadha wajen an ambace ta a wannan wannan waje ya rubuta ibn qayyim yana da littafi yake kitabu sala a ciki ya kawo hujja sama da ashirin da ta nuna cewa yana cikin wajibi mutum ya taka zuwa masallaci masallacin juma'a ko masallacin jama'a in an kiran sallah wajibi ne ya tashi ya je wal mashi haulal baiti littawafil wajib haka caccaki a kewaye eh, ɗakin Allah lokacin da ake dawafi na wajibi to shi ma wannan takawar wajibi ce eh, wajiba ce wal mashi baina safa wal marwa bi nafsihi aw bi markubihi haka tafiya tsakanin safa da marwa ko akan kafar safa ka abin da ya hau Walmashi ila hukmillahi wa rasulihi idza du'iya ilaihi da tahowa izuwa hukuncin Allah da manzansa idan an kirawo shi zuwa wannan hukunci wal mashi ila silati rahmihi wa birri walidaihi da tafiya izuwa sada zumunci wajibi ne mutum ya tafi sada zumunci wajibi ne haka kuma wato eh, kyautata wa mahaifa mutum ya je ya gaida mahaifinsa ko mahaifiyarsa wannan tafiya ce wajiba don birrul walidaini wajibi ne ka tafiya zuwa wajensu shi ma wajibi ne kuma hukuncin tafiya da kafarka hukuncin abin da yake ah, matsayin kafa in Allah ya baka mota kafa ya baka kafa ya baka mai taya hudu da inci sauraka ka ɗauki motar ka je shi ma eh, duk eh, yana cikin hukuncin wannan tafiyar wajibi ne eh, wal mashi ila majalis ilmi ilmi wajibi wajibi talabuhu wa ta'allumuhu da tafiya zuwa majalisi na ilimi wanda nemansa wajibi ne ko eh, eh, to shi dai nema ilmantarsa wajibi ne wato mutum ya tafi wannan wajen kamar mutumin da yake dole dole ka je ka koyi karatun Qur'anin da kake bukata don kai sallah dole ka je ka koyi abin da kake bukata na inganta wajibin ka san ah, ah, fardu ainin ka ko kamar yadda mai ahlari yake faɗa dole ya san ya san fardu ainin ya fi mun ma'arifatu ah, mai saubi fardu ainin ko abin da zai inganta farallan sa da shi to neman wani ilimin wajibi ne wal ilal hajji, alhajji eh, idza qarbatil musafa wa lam takun alayhi fi darar da tafiya ma da kafarka zuwa hajji idan tafiyar ba nisa ko ba cutarwa wal haram eh, tafiya ta haram fa eh, almashi fi ma'asiyatin layi tafiya a cikin saban Allah sau mutum ya taka da kafar ya je inda zai saba wa Allah wannan haramun ne Allah bai baka kafa dan ka taka ka je inda ya sabi ka inda eh, eh, ka je ka saba masa ba ya baka kafa dan ka taka ka je inda za ka bauta masa wa huwa min rajul shaitan tafiya a cikin saban Allah mutum ya taka saban Allah to ya zama cikin rundunar shaidan masu fiya kan kafarsu dan Allah ya ce da shaidan wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika ko ya haka ya gaya musu ce ka taimaka musu a kan sabuwa ba ba ma da ya nemi izinin zai halakar da mutane zai kau da su ya ce ban da ma izinin ya ce kama taimaka musu da rundunar ka waɗanda suke mahaya da suke tafiya a kan kafarsu su haka wannan tafiya a kafa duk wanda ya tafiya a kafa ya je wajen sabon Allah ya shirci wannan rundunar ta shaidan wanda ake cewa rijilika qala muqatil muqatil yake ci akan wannan aya radiyallahu anhu ista'in alaihim bi rukbani jundika wa mushatih ka taimaka ka taimaka musu da mahaya a cikin a cikin rundunarka da wanda suke tafiya wato infantry kamar a soja aya ko wanda suke kan tanki ko wanda suke wanda suke kuma tafiya kasa to wannan infantry din so ne wanda yake tafiya tafiya kasa sai tafi saban Allah yana cikin infantry din shedan fa kullu rakibin wa mashin fi ma'asiyatin lahi fa huwa min junti iblis duk wanda ya hau wani abu ko ya taka da kafarsa zuwa sabon Allah to yana cikin rundunar iblis la'anan Allah وكذلك تتعلق هذه الاحكام الخمسه بالركوب ايضا haka kuma wa'annan hukunce-hukuncen guda biyar suna rataye dai da hawa abin hawa Eh, wajibinsa a rukubu lil jihadi ai hawa abin hawa saboda a a yi gazwa ko jihadi wal wajib ko hajji wanda yake wajibi wa mustahabbuhu wanda yake mustahabbi ar-rukubu mustahabbi lil mustahabbi min dalik shine ai hawa izuwa abin da yake mustahabbi ne eh, na wa'annan abubuwa wa li da ilmi ko neman ilimi wasu latin rahimi ko sada zumunci wa birnin walidaini ko eh, kyautatawa eh, eh, mahaifa wa fil wuqufi bi arafa nisa to tsayawa fa akan arafa shi kuma akwai sabani halin rukubu fihi afdal am alal ardi a hau dabba akan arafa ya fi falala ko kuma a tsaya akan a kan ƙasa a caka afdal أن الركوب أفضل mana maslahatan maslahatan مصلحة من lil manasik to haƙiƙan cewa abu saboda manzan Allah yana hawa dabba shine ce hawa ya fi falala idan ya kunshi maslaha na kamar ilmantar da masu yin aikin hajji manzon alasar in ya hau ana hangensa daga nesa kowa yana gani kuma ya ce khudu anni manasikakum ku riki uh, ku daga wajena uh, waqti ja'in bihi yana idan yana taimaka wajen koyi uh, da kai a karantar da mutane kamar wanda suke wayannan me yake ce musu in an tafi kungiya da wani wanda yake wanda yake gabar me yake wanda yake wanda yake musu jagora din nan eh muwazzaf mai mai mutawaf ko yawa ya eh, irin irinsu da irin wannan sai ya hau ana ganin sa duk inda ya je ana jinsa sa yana um, ana koyi da abin da yake wa kana ahwana ala ala du'a kuma eh, hawa yana taimakawa wajen kira uh, walam yakun fihi dararun ala dabba kuma ya babu cutarwa ga dabba uh, balle kuma ga mutane wa haramuhu ar-rukubu fi ma shi ma haramun sa shine ai hawa zuwa saban Allah wani a hau doki ko a hau raƙumi ko a hau jaki ko a hau mota ko a hau jirgin sama duk eh, in an je don saban Allah wannan kam eh, haramun ne wa makruhuhu wanda yake makruhi arrukubu lillahwi hawa dan wasa wallahi dan wasanni wa kulli matar matar ku khairu min fi'lihi da dukkanin abinda barinsa ya fi yinsa. Ƙwamba ko da ke ai a cikin wasannin da Allah ya da mazalar sa ya halatta mana ai akwai akwai tseren doki eh, saboda cikin eh, shi wasa da doki da tsere da doki da hawa doki training ne akan jihadi da akan su ake yaki da kuma abin nan ko archery har ba kibiya da abin nan ninkaya alwa swimming duk wa'annan saboda ana amfani da su ana bukatar su a wajen yaƙi da wajen jihadi wan ba ko abin da yake mubahi kuma a malam lima lam yatadamman fo ta'ajrin wala tahsila wizrin Eh, to hawa ga abin da bai kunshi eh, kubcewar lada ko samun zunubi ba wannan mubahi ne ya ce fahadihi na martabatan ala ashirace ashiya wayannan wato an samu martaba hamsin akan abubuwa guda goma abubuwa hamsin a kawo goma kowane abu guda goma kowane an masa hukunci biyar wajibi mandubi mubahi makruhi haram su wane ne guda goma nan alƙalbu zuciya wasan uci wal basaru gani wal lisanu harshe wal anfu eh, hanci wal famu baki wal yadu hannu wal rajul kafa eh, wal farj da farji wal istiwa ala zahar dabba da kuma daidaituwa kan bayan dabba Da doki ko raƙumi ko jaki ko wani abin hawa. To da nan ya gama muka gama maratib eh, da wannan eh, abin da yake cewa cirken da aka yi wa iyaka na abudu. Daga nan za a shiga farkon magana akan manazir, manziloli da matakai da masaukai Eh, da ake bi a wajen tafiya wajen Allah subhanahu wataala shi wannan littafi ya yi magana akan manzila manzila manzila manzila iyakan abu iyakan sai tafiya wajen Allah subhanahu wataala idan ka ce zaka kamanta ta da tafiya eh, wannan hissi kamar kana nan Lagos ne ka ce zaka tafi Maiduguri akan hanyar nan akwai mataki mataki mataki mataki kafin ka kama hanya kana zaune a Lagos kana shagalta watakila kana zaune kana sha'aninka kana harka kana haka ka sai ka jino mahaifiyar kana Maiduguri sai wata rana sai kana zaune kana cikin shagalinka sai mahaifiyar ka ta faɗo maka a rai ta faɗo maka a rai sai ka samu damuwa Ka ga lalle baka kyauta ba ka na Maiduguri hmm. shekarar shekaru baka je ka gaishe ta ba baka san halin take ciki ba ya kamata ka je ka ganta daga wannan tunowar za ka je hmm. sai me sai ka yi niyyar tafiya ko azaman hmm. kai azaman nan za ka zo ka fara tunani akan to a mota zan je a jirgi zan je daga nan za ka zo ka fara tunanin cewa me kake bukata in a mota za ka je za ka nan, ina za ka samu mai ko za ka tafi da spare tire eh, eh, za ka ɗauki guziri in za ka kwana hanya ina za ka kwana in hanya na bukatar security eh, ina za ka samu security duk wannan yana cikin shiri da mutum zai kafin ma ya fara tafiya. Hmm. Saka haka akwai ya kaza farkawa sanda akwai azama ko hmm. akwai fikra akwai basira duk kafin ka fara tunanin ya zaka shirya security zaka duk wannan basira ce saboda ka ka dau hanya amma ka san me hadari akan hanyar menene wace hanya ce tafi kyau wannan basira ce to wa'annan guda hudu um, su ne kamar turakun murhu na tafiya kafin kai tafiya sai ka farka sai ka samu wannan farkawar ta cewa kana so kai tafiya kai wannan tunanin ka san basira ka samu azumi saka waɗannan su ne daga da su ake fara shimfiɗa a cikin kafin a ɗauki hanya to haka hanya wajen Allah subhanahu wataala kana nan kana rayuwarka yau uh, ka je kana kallon bal ka je kana wasanni ka je kana kaza kana neman ko kana neman arziki kana can can kana kasuwanci eh, ko kana can kana eh, ba ruwan dai da harkar Allah to sai kamar a taɓo ka sai ka farka ka kai nisa da Allah sai ka ji kana so ka tafi wajen Allah kamar yadda kan ne kana Lagos ka ji ka mahaifiyarka haka dan adam in Allah ya zaɓe ka sai ka ji kai wannan rayuwar ba inda za ta kai ni kana so ka ji wajen Allah ka tsorata da gafalar da kai ka tsorata da irin rayuwar da kai da ka bar ibadar Allah to shine wannan ya kaba daga wannan ya kaza in ka farka gwargwadon tsoron da ka ji da farkawar da kai gwargwadon azamarka na cewa bari ka bar abin da kake ka bar wannan rayuwar ka koma wajen ubangiji subhanahu ta'ala dama daga wajen sa kake shedan ya finciko ka shedan ne ya finciko ka daga wajen Allah ya kai ka wata hanya sai ka gane cewa shedan ba abokin tafiya bane ko to gwargwadon ganewarka gwargwadon ka ta ka koma to sai kuma ka fara tunani tunanin yaya za ka koma ya za kuma wajen Allah subhanahu wataala shine wannan fikra sannan in Allah ya baka basira a cikin basiran nan kamar yadda karatu zai zo za ka zo ka fara ganin alkawarin Allah da narkonsa kamar ido ne a cikin zuciyarka za ka gani da idanka ka ga mutane sun fito daga kabari ga su sun zauna ga wutar jahannama nan an kawo ta ga ah, ubangiji subhanahu wata da mala'iku za a hukunci ga gada an ɗora ta kan wutar jahannama wuta na cin kanta an raba fitilo haske na waɗanda za su ƙetare sirari kowa yana cikin tashin hankali wannan basira ce za ta sa ka ga cewa lallai ya kamata ka juyo ka nemi wannan ranar ka ga cewa aljanna ita ce abin nema wannan duniya mai gushewa ce ka san Allah shi ne abun zuwa wajensa iblis mai bacarwa ne to wannan su ne eh, manazir to bambancin tafiya wajen Allah da tafiya wannan a ƙasa da ake yi wajen Allah kana ƙara kusantar Allah kana ƙara sama yana ƙara ɗaukaka ka kuma manzilan nan ba a barinta in mun zo aka fara zancen aka zancen muhasaba don ba in ka gama wannan tunanin kafin ka bar Lagos sai ka yi lissafi ko inda akwai wanda ya baka ajiyar kaya ka ce ga ajiyar ka ni zan koma gida inda wanda yake bin ka bashi ka je ka biya bashi inda akwai abin ka wajen wani shine muhasaba to haka zaka yi wa kanka lissafi ka zauna kai wa kanka lissafi kafin sai kuma ka ko ba wajen Allah shine tuba saka bayan wannan ana gama wa'annan za a shiga manzilar muhasaba daga muhasaba za a shiga manzilar tauba to amma bambancin tafiya wajen Allah da tafiya wannan nan idan ka wuce ka wuce in zaka tafi mai Maiduguri kana wuce ibadan ka wuce ibadan ka bar ibadan a baya ko in ka je Ogbon mu ka wuce ka bar mu a baya ka je Ilorin ka bar Ilorin a baya to amma tafiya wajen Allah in ka kai wannan manzila haka zaka rike manzila har karshe muhasabar nan in ka fara har ka mutu tuba in ka fara har ka mutu khashiya in ka fara har ka mutu rida in ka rike har ka mutu tawakkul in ka rike har ka mutu sabru in ka rike har ka mutu shukur haka duk waɗanda musulmi ake rikewa ke saka dorawa kake a kai ba za a ce yau kayi tuba gobe kuma ka bar tuba a baya ka jira ka gama da tuba ka shiga a'a tuban nan yana nan tawakkali in ka kai kana nan to haka eh, wannan tafiya take shine ya ce wa mimma ya ce fi manazil iyyaka na'budu allati yantaqilu fiha alqalbu manzilatan manzila fi hali sirrihi ila Allah ta'ala cikin manzilolin iyyaka na'budu wajen zuciya take tafiya a cikin ta manzila bayan manzila a cikin halin tafiya ta zuwa Allah subhanahu wa ta'ala وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها mutane sufaye sun yi magana da yawa akan menene siffar manzilolin nan menene ajajinsu hum man ja'alha alfan akwai wanda ya sanya manzilolin manzila har dubu hum man ja'alha mi'a a ciki akwai wanda ya sa su ɗari hum man zadaf wa naqas a cikin su akwai wanda ya ƙara akwai wanda ya rage wa kullum wasafaha bi hasbi sirrihi wa suluki kowanne ya siffanta ta gwargwadon tafiyarsa da shi kuma abinda ya samu akan akan wannan hanya kowa kowa akan hanyarsa ya rubuce malaman sufa da sun yi rubutu akan tafiyarsu kuma kowanne gwargwadon abinda ya gani akan hanyar nan da hanyar da ya bi ya je wajen ubangiji haka yake rubuta eh, wayannan manazir wasu azkuru fiha amran muhtasaran jami'an nafi'an zan ambaci wani abu a nan wanda yake takaitacce wanda yake mai tattarawa mai amfanawa insha Allah ta'ala wannan littafi manazilinsa guda ɗari ne shi eh, shi Abu Ismail Harabi da ya rubuta manazilinsa guda ɗari ne saka sharhin da ake yi a cikin saliki na, sharhin manzila ɗari ne zuwa ubangiji subhanahu wataala yace eh, fa awwalu manazil ubudiyya uh, ko uh, kamar lokaci ya yi ko uh, ina ganin sai mu tsaya anan insha Allah su wata gobe sai mu fara daga farkon Mazal ubudiyya wacce fara sai a ɗau karatu daga nan kada ɗauka a yanki insha Allah wata ala kamar yadda faɗa gobe inda da Allah karatu karfe takwas masu bi a Zoom da eh, da Facebook kenan. Insha Allah kafe takwas na safe eh, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya nuna mana. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا امين